shi ma da yake ci kan wannan batu dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a najeriya na mako ganin akwai bukatar hukumomin tsaro a najeriya da suke gudanar da bincike akan samu watan basira daga gurin jami'an tsaro waɗansu su yi shigan burtu su zo su ce za su taimaka musu a alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an jima su koma su je su yi barnan su zo su bigi kuma su tafi da dukiyoyin da suka ɗauka ta wani jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake to idan ba a yi haka ba za a yi kiso da kwarkwata. Dr. Ba Abdullahi Wasu kenan wani masani haka tsaro a Najeriya.